رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمشي نعتبى yammacin na? to ga watan shida hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1441 muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na ar littafin ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah matashinmu insha Allah shine farkon babi na tara babun fil azan babun fil azani babin da yake magana a kan abin da ya shafi al'adhan wal iqama al'adhan wal iqama idan aka ce al'adhan ma'ana al'ilan sanarwa shela yekuwa ko a hausa don mutane su ji su taho ana shela ana yebuwa ana sanarwa cewa lokacin sallah ya yi shine ma'anar al'azani azanun min Allahi wa rasulihi ko kamar yadda ke sanarwa daga Allah da manzonsa a cikin suratul tauba ne to abinda ake nufi da al'azanu ma'anarsa al'ilanu al'iƙama shi ne alamar cewa sallah ta tsaye Allah ya ce wa ƙimus sala to wannan lafuzza da ake amfani da su su ana yin su ne bayan an tsaye da sallah kiran sallah kuma ana yin ta a waje da sallah don sai bayan an yi kabbara harama sannan a ci gaba da karatu sannan a ci gaba da ruku'i ko to ikama ita ce farkon abin da zai nuna cewa lallai za a tsaye da sallah daga nan ba abin da ya rage sai kabbar harama don tana ɗamfare da sallah ba a shiga sallah ba amma ana ɗamfare daga an gama ta sai a yi mai kabbara amma kiran sallah ba in an yi sai an yi jinkiri ko ma har an yi ta wasu maganganu kafin a ce an zo yin ikama to al'azan kiran sallah shi ana gayyar jama'a ne su taho shi yaka idan aka yi ba a shiga sallah sai an jira shi zai nuna maka an gayyaci jama'a su taho lokaci yayi to kaga ko tun da an sanar da su an gayyace su to lalle a jira su ba daidai ba ne daga an gama kiran sallah kawai a fada a yi sallah mutum ya ji an kira sallah yana ƙoƙarin zai yi alwala sai ya ji kawai ana ikama ai ba masa adalci ba ya kamata tun da aka sanar da ni in taho hayya ala sala hayya ala sala to ina zuwa ba sai a ɗan jira ka ba daidai jiran da yake daidai bata tsari ba to idan wannan lokaci yayi kuma idan liman ya shigo shikenan ba sauran jiran wani kuma daga zarar liman ya zo sai a kama sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci musamman sallar isha idan ya zo idan ya ga mutane ba su taru ba sosai yakan jinkirta idan kuma ya ga jama'a duka suna nan sai ya gaggauta ma'ana sai ya yi ta da wuri idan kuma ya ga jama'a ba su kullo ba sai ya yi jinkirin yin ta don mutane su iso kowa ya samu wannan falala ta salatin jama'a don haka ‘yan uwa su suna so kowa junansu alkairi wani limamin har za ka ji idan ya ji wani yana tahowa yana rufuhi baya saurin ɗagowa don kwaɗayin shi ma wannan ya rikci wannan raka'ar, na fata ana ganewa don haka shi ne gayyar jama'a su zo lokacin sallah ya yi. waɗanda suke yin kiran sallah su muke ce musu suwaye ladanai ko larabawa suna kiransa al-mu'azzin mai sanarwa su ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranar tashin alkiyama za ku fita daban a cikin tawo wuyansu ya fi na kowa wato tsawo ba za ka gane su daga kagan su kawai wa'incan ladanai ne wani mukami ne na musamman Allah zai ba ladanai kuma idan da mutane sun san ladan ladanci da sai dai ayi yi ba mai yadda ya barawa wani amma da yake ba a san ladan ladanci ba ko shi ya sa ma hausawa suka kira ladan ladan saboda yawan ladansa dai suka ce masa ladan wala Allah sammahu al-hausawiyuna ladan li kasarati ladihi saboda yawan ladansa kaga mu a hausa lada shine barjari ko to kaga anan kila shi yasa hausawa suke ce maka ladan domin ladan mana mai samun lada kama duk da haka mutane ba ku faɗaka ba suka wawure wannan mukamin sai aka jalewa wa wajen koyon da ake kaman ba waye ba yawanci aka ka ɗauki ladanai kuma sun fi ka waye ba inda za ka gane ladan Allah ya yi mata baiwa da a su ba ku duba ba karfe hudu ne ka ji su ko'ina kai kuma kana kwance ba za ka zo ba ne sun ce maka to a salatu kai minan nauyi fa baccin ka bari haka mana sallah ai ta fi baccin da kake sannan sai ka yunkura kana da nauyi ke ka gawo su kuma tun karfe hudu suna nan ya za a yi su daidai su duk wanda ya zo su suka kirawo shi kowa sai ya ji kiran su sannan ya taho sannan duk abun da ladan yake zai watsar sai ya zo ya kira sallah ina tuna ladanin mu na wannan masallacin akwai lokacin da ya yi gonon a nan barna ake masa kamar ne wuni yake yana korar dabbobi amma in lokacin sallah ya yi ko ya samu mai tsaro ko bai samu mai tsaro ba watsarwa yake yi sai ya zo ya kira sallah saboda ya san wannan kiran sallah ya fi wancan tsaron da yake kuma Allah da ikonsa kuma sai ya zo ya kira sallar haya sallah ya koma kuma ba abin da aka yi kaga ya samu lada biyu to idan da tsaron ya tsaya kuma ba abin da ya zo ko bai samu ladan ladancin ba to shi ya sa mai wayo ne duk wanda kaga yana ladanci ko yana da wayo don ba karamin alheri ba ne ko a daji ka kira sallah an ce duk abin da ya ji sautinka iya inda sautinka yake sai an rubuta maka lada in aljani in dabba in kwaro in ma menene ya ji sautinka dutse in ya ji ya amsa bushiya mai kogo in ta ji ta amsa sautinka ne kana da lada don haka ladanci yana da matsayi kiran sallah kuma shine shi'ar alama ta musulunci wacce tafi kowanne daga cikin alamomi girma duk garin da ka tinkara sai ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji daɗi za ka ce garin musulmai ne ko ba gaba ne to duk garin da kuma ka wuni ka kwana baka ji kiran Allah ba fa sai ka ji bai ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tura runduna zai ce in kun je ka san yawanci an fi kai hari da asuba falmuzira ti subha to yakan ce ku tsaya a bayan gari ku yi shiru in kun ji kiran sallah ku wuce ku tafi wani gari wannan namu ne ko da mutum ɗaya ne ya musulunta in ya kira sallah dai ya yi belin garin to kar ku yaƙi garin in dai kun ji kiran sallah in kuma asuba ta wuce lokacin sallah yayi ba ku ji an kira sallah ba to ku fada wa garin kawai ya cancanci a yaƙe shi to wannan shine babin da za mu yi al'azan wal iqama wal azan wajibu fil masajid wal ar rafiba kiran sallah wajibi ne a masallatai da kuma taron jama'a wanda suke ratibai za ka ce rawatib masallaci ratibi limami ratibi jama'a ratiba su ne wanda azzaha la'asar magariba isha'i asubahi duk sukan haɗu a yi sallah a wajen banda masallacin lahadi lahadi eh ko na litinin litinin ko na juma'a juma'a a dumne sai ka tarda shi ko ina ga sawun da sai ranar juma'a ake la'asar a wurin ko litinin in ka je cikin kasuwa mai ci litinin ke kasar da akwai inda aka kewaye ana sallah a guri amma sai ranar ka zo wanda ratibi ne to da ratibi shine wanda azhar la'asar magariba isha'i asubahi kullum ana yi a gurin limani ratibi kuma shine wanda yake yin sallar asuba a matsayin shine limamin su a sallar asuba shine limamin su a sallar azhar shine limamin su a sallar la'asar magariba isha'i asubahi shine limamin wannan masallacin to ana kiransa ratibin limani sai dai in larura a ce baya nan ya yi tafiya amma waye liman za a ce wani banda masallacin da kawai in an zo sallah kawai ake ya wuce wani ma in sun zo su yi sallah su su wuce wannan ba su da limami ratibi ko to masallatai ratibai malam ya ce wajibi ne a kira sallah a gurin kar a zo a duka kawai a yi sallah a tafi a kira sallah masallatai irin wa'annan bai kamata kawai mutane su shigo su yi sallah azhar ku tafi ba la'asar ma su shigo su tafi ba ko da ga ku duk kuna nan to a samu wani ya kira sallah Zai ya tunatar da na nesa a tunatar da wanda suke cikin gidaje mata a tunatar da matabi mai wucewa a tunatar da aljanu da mala'iku kiran sallah a daji idan kai alwala in ba ruwa kai taimama sai kai ikama sai kai sallah kadai ko za ka yi sallah tare da mala'iku biyu waɗansu ta nan wani ta nan wani ta nan idan kuma da ka yi alwalar ko ka yi taimama sai da ka kira sallah to za a yi za ka yi sallah da mala'iku nan iya ganin ka nan iya ganin ka dalilin ka kira sallah an gane wannan to wajibi malamai suka ce ana nufin farilla ta kifaya wajibun irin da aka ce wajibi farilla ce ta kifaya wajibin kifaya idan aka samu mutum ɗaya ya kira sallar shi kenan ba sai kowa ya zo ya yi ba suka ce a, ah, sunnatun wajibatu sunna ce wacce take mu'akkada wajiba kuma har ta bi wato amma ikama ta fi ta karfi al iqamatu awqadu min al adani li ittiqaliha bis salati ita ta fi kiran sallah karfi saboda fadar da ita da ake yi da sallah ina fata ana ganewa to fa amma ar-rajulu fi khaffati nafsihi to mutum shi shi kadai fa ba jama'a za a yi ba shi kadai kawai zai sallah fa in azana fa hasan in ya kira sallah to yayi abu mai kyau قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل بأرض طي فهانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم إذا ممكن ينا cikin daji lokacin sallah yayi to yayi alwala in ba ruwa yayi taimama fa in aqama idan ainihin yayi iqama sallama ahu malakani mala'iku za ku zo sallah tare da shi fa in azzana in kuma ya kira sallah wa aqama ya iqama salla kalfahu min junudillahi dundunonin ubangiji za su yi sallah bayansa ma la yuqaqabu wanda ba za a ga gabar iyakar su ba kaga wannan ainihin alkhairi ne irin na kiran sallah da mutum yayi a daji ma in kai sallah daga yin alwalaka ko taimama ka kai ikama kai sallah za ka yi sallah da mala'ika biyu idan kuma ka kira sallah sannan kai sallah za ka yi sallah bayan ka mala'iku za ku zo su jeru iya gani ba za a ga iya kasu ba amma kai kana ga kai kadai kai sallah to to a ta aljanu musulman gurin sun ji kiran Sallah ka ka tunatar da su wani matafiyi ne yana can in ya ji kiran sallah ba mamaki ya yi wajen sai same ka karshen sai ku yi jama'a zai ce akwai gari a nan ne ashe ba gari ba ne mai sallah ne ya zo ya zama gari to haka nan ko da kiwo mutum yake a daji ya ji an yi kiran sallah sai ya zama eh an tunatar da shi sai ya ce ah, lokacin sallah ya yi sallah ya taimake mu a sa'id ibn musayyib ya yana ta man salla bi ardi falati wanda yayi sallah a daji salla an bi malakun wa an bi malakun mala'ika zai yi sallah ta dama da shi mala'ika zai yi sallah ta hagu da shi fa idza azzana wa aqama idan kuma ya kira sallah sannan bayan nan yayi iqama shine aqamatu salat salla wara'ahu min al mala'ikati amsal al jibal mala'iku za su zo tamkar duwatsu ko ina su kewaye kawai sai su yi sallah a bayansa wannan hadisin imamu malik ya kawo shi don haka idan mutum ya kira sallah a daji shi kaɗai ko a gari ya zo zai yi sallah a masallaci ba jama'a ya san kuma ba sa nan to fa ya yi daidai abin da ya yi din wato ya yi abu mai kyau shine ma'ana fa hasanu ittafaqa ahlul mazahibil al arba'ati ala annaha tuqalu fil adani qabla tulu'i fajri wa ba'daha wannan insha Allah za mu je kan wannan jumla zuwa gaba akwai hadisin abi ma'azura wanda za mu yi bayani a kansa nan gaba kaɗan amma ba yanzu ba yace wala yu'azzamu haka ne ko wala budda lahu min al-iqamati babu laifi idan mutum ya yi ikama wala babu laifi mana dole ne wala budda ba makawa nake son ce sai nace babu laifi ba makawa ga mutum ya yi ikama idan shi kaɗai ne idan kuma jama'a ne a samu wanda zai wakilce su sai ya yi musu ikama amma ikama labudda laha dole ne a yi ta wa amma al mar'atu fa in aqamat fa hasanu mace in ta yi ikama to ya yi kyau wa illa in kuma ba ta yi ba fa fala haraj ba ta da laifi mace idan ta zo kawai ta yi kabbara harama ta ci da sallah ba ta da laifi wani hadisi la azana ala nisa'i wala iqama ba kiran sallah akan mata ba iqama an gane don haka malam yace don ba ta yi ikama ba ba ta da laifi wala yu'azzanu li salatin ba a yi wa wata sallah kiran sallah qabla waqtiha tun lokacin ta bai yi ba sai wacce ce illa subha sai dai sallah asubahi fala ba ta an yu'azzina laha babu laifi a kira mata sallah fi sudusil akhiri min al-layl a sudusin karshe na dare a sudusin karshe na dare tun lokaci da yi ba alfijiri bai fito ba sai a zo a kira sallah wannan ita ce kawai aka halatta kira ta tun tun ba ta zo ba amma sauran lokuta duka hattan juma'a har juma'a ma sai rana ta yi zawari ta bar tsakiya kafin ake kira mata sallah farko wanda kuma bayan idan liman ya zo ake yin kiran sallah na biyu an gane wannan to wal azanu ya kiran sallan yake ga kiran sallah Allahu akbar ma'anarsa Allah fa ya fi komai girma idan aka ce kabir akbar ko akbar shine mafi girma kabir mai girma ko haza kabirun wa haza kabirun wa hada akbaru gum, ko wannan babba ne wannan babba ne wannan babba ne wannan ya fi su girma kun ga kenan akbar haza akbaru minhum wannan ya fi su girma to Allah shine akbar ba mai girman da girmansa ya kai girman Allah ko akwai babu wani abu mai muhimmanci wanda za ka yi wanda muhimmancinsa har ya fi ka amsa kiran Allah ko akwai to lokacin da ka ji an ce Allahu Akbar to ana nufin duk abin da kake yi ba karamin abu ne bai kai komi ba ka bar shi ka zo wanda ya fi shi girma shine Allah yana kiranka lokacin da yake ka zo ka gaishe shi yayi don haka ka bar kasuwancinka ka bar nomanka ka bar kiwonka ka bar ofis ɗinka ka bar faskaren da kake ka bar kulle-kullen notoci ka bar ainihin ɗaure-ɗaure ka bar warware-warware duk abin da kake yi ka watsar ka zo ka amsa wa Allah kira don ya fi wannan abun girma akbar wannan kalma ita ce shari'a ta tanada don gayyatar musulmai a zo masallaci bayan an yi amfani da Allah shi ne mafi girma sai a kawo waɗansu kalmomi na sha'ada wanda da su ake shiga musulunci ladani ya ce ashadu jama'a ni fa na riga na shaida Allah ilaha illallah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah kar ka zama abdul dinar kar ka zama bawan kudi lokacin bautar Allah ya yi ka bari ka zo ka bauta wa Allah don ba abun bauta da gaskiya sai Allah wannan kalma za ka ba ka tsoro in ka ji ta inda ka san manufarta ka watsar da komi don kar ya zama yanzu ba kamar kana bautawa wannan abu maimakon ka je ka amsa kiran Allah ka bauta masa shi ne kawai ya cancanci a bauta mara ka tsaya kana shi ne ladan ne mai ke suna ta da kai wannan ashhadu an la ilaha illallah ni ina mai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wannan kalma ba karama ba ce da ita ne ake rusa duk kafurfin da kafuri ya lokacin da kafuri ya zo ya ce ashadu Allah ilaha Allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi kenan duk kafircin da ya na shekaru an ya rushe su da wannan kalmar ita kaɗai ko da da tsafi yake da mutane yana yankawa lokacin yana kafiri yana faɗin wannan kalmar duk babu yanzu in kai wasa ma ya fi ka tsarki don shi yanzu kamar ran da aka aife shi yake tun da yau da musulunta al-islamu ya jubu ma qablahu musulunci na rusa duk abin da aka yi kafin a musulunta duk abin da mutum ya yi kafin a musulunta daga ya musulunta ya yi ilicin ɗinsa ya yi komatin ba sauran komi yanzu ba ya da zunubi tare da shi kwata-kwata kamar ran da aka haife shi sai dai in yanzu ya yi kuma sai a rubuta an gane wannan to kalmar shahada ita take rusa wannan saboda girmanta ladan yake wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina ne shaida lallai annabi muhammad manzo ne na Allah manzo ne na Allah kaga anan ya tabbatar maka da cewa ka zo ka bi banzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah shine abun bauta to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abun bi sai yanda ya koyar haka za a yi kun gane? to suma rajiru bi arfa min sautika sannan rajiru sai ka ainihin sake maimaita waɗannan kalmomi bi arfa min sautika da mafi girman sautin mafi ɗaukaka sautinka wannan kiran sallar abi ma'azura kenan malam ya kawo mana ba irin kiran sallar bilal ba kiran sallar abu ma'abu ma'azura wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yace ka koya mini kiran sallah sai ya koya masa wannan kiran sallah an abi ma'azura قال قلت يا رسول الله علمني sunnatal azan yace ka koya mini sunnar kiran sallah ma'ana sunnar kiran sallah kiran sallan da in nayi yayi daidai da sunnarka saboda kada kai kada ka zama malalaci bacci ana karatu ka ai lalacewa nan ta kare yusa zai rena ana ganewa to abi mazura yace ya rasulullah allimni sunnatal azan ka nuna mini hanyar kiran sallah ta sunna ba na son kiran sallan da zan je yi ta fasube ta sunna ke, kiran sallah fama saha maqdama ra'afi sai ya shafa goshina maqdama gaban kaina wannan fafin kun ji daɗi ba manzo Allah ne fa ya shafa gaban goshinsa wannan bai more ba eh? wannan fa nuna maka ƙauna ne da jin kai da ainihin yarda da al'amarinsa ya sa har ya shafa masa goshinsa saboda ya ce yana son jiran sallah na sunna sai ya shafa goshinsa annabi yana so a kaji sunna shi in ka ki sunnarsa kuma ba ma goshinka zai shafa ba ba za ka je inda yake ba ma inda yake kaucewa wa sunnarsa to kun rabu abu mazura yake ka koya min sunna kiran sallah sai ya shafa goshi na in ji abu mazura ah, wa kala sai ya ce mini taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarfa'u biha sawtaka kun gane wannan Allahu akbar din na uku bayani malam bayani ne Allahu akbar Allahu akbar kun sai ce to ita wannan Allahu akbar din tarfa'u ha sautaka za ka daga saukin ka da ita bayan ka yi ta da mafi ɗaukaka in za ka rarraba Allahu akbar Allahu akbar kaga baka jona su ba in kuma za ka jona Allahu akbar Allahu akbar ba Allahu akbar Allahu akbar biyu ba to sai yace su za ka daga da ƙarfi to sai ka zo kuma summa tarfa'u sautan nan summa wato karfa biha sautaka summa taqulu sannan sai ka ce ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ذاك قد أنت صوتك ثم ترفع صوتك بشهادتي بشهادتين فنان كيف فاكي قد أمولي لك وانا أنا أرجع مكفا إلين كيران سلع أبو مازورا بارين من أمجي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله بايعي كأسا كأسا با سيما الله يتكم هيك ساكي أدعوه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله wannan shi ne da farko waɗannan shahada guda biyu za ka yi su tukun na kasa wanda wannan kiran sallah ita ce muka tashi muka sani a nan magrib ko domin ita ce shi imamu malik ya a nasa mazhaba shi kuma imamu shafi'i ya rinjayar kiran sallar bilal kaga shafi ba makkiye ne sai ya dauki kiran sallar bilal da ake yi a madina shi kuma imamu malik ba madine ne sai ya dauki kiran sallar abu mahadura da yake yi a makka don shi abu mahadura a masallacin harabi yake kiran sallar ya nemi manzo Allah ya koya mar ya koya masa wannan kiran sallar irin wanda imamu malik ya rinjayar ya sa a mazhabarsa shi kuma imamu shafi mutumin makkan ne shi kuma sai ɗauki kiran sallar mutan madina shi ne wanda imamu malik abin nan wanda bilalu yake yi wanda shi bilalu ba kamar yadda tsarin nan yake yi ba shi yakan ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sau nawa sau hudu to shi ba zai ba zai sunkuyar da shahada kasa kasa ba sai kawai ya kwalla ya ci gaba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله كاجا سن بابان تدوان تنبو سيوانتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سيطاككم دعوة أشهد أن لا إله إلا الله نعم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله har zuwa ƙarshe kaga shi ne wannan wanda mai risala ya ɗauko ya sa ina fatan kun gane bambanci to shi yasa sai aka tafi akan to wanne ne ya fi wannan kiran sallah na abu mabura ko wancan na bilali. to yawanci suka tafi akan cewa kiran sallan bilalu ya kamata ya fi rinjaye amma kiran sallar abu mazura ya yardajje ne don manzon Allah ne shi ma ya koya masa ko don sai da yake koya mun sunnar kiran sallah sai ya shafa goshinsa sai ce ce kaza ce kaza ce kaza ce kaza to shi kuma bilalu fa shi bilalu ya yi masa ladanci a gida ya yi masa a tafiya yana lizince da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shine ladanin manzon Allah lalle ko shakka babu Allah zai fi zaba wa manzon Allah abin da a akan wanda ake yi a wani sai suka ce to na bilalun nan shi ya to wanne ne ba daidai ba ba wanda ba daidai ba kowanne daidai ne don duka kowanne yardajje ne a gun manzon Allah sallallahu alaihi kamar ka zo za ka binne mutum ne sai ku yi masa shakku irin kabarin da muke yi yanzu mun yi laifi ba mun yi laifi ba don shari'a ta yarda a binne mutum da wannan tsari to wanne ne ya fi lahadu me yasa kuka ce ya fi shi aka yi wa manzon Allah kuma Allah ba zai bari a yi wa manzon Allah abin da ba shi ne ya fi ba shi yasa idan malamai suna karantar da kabar mm, yanayin yanda ake kabari sai su ce allahadu ahabbu ila halin ilimi. lahadu shi yafi soyuwa gun malamai malamai sun fi son a musu lahadu saboda shi aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai lokacin da aka zo za a binne shi akwai mutane guda biyu shi wannan shakku mai fadawa shi kabarinsa shakku yake yi akwai lahadu shi kuma lahadu yake yi sai ka ce towa za a kirawo wanne ne ya fi suka ce ko ina za mu gane wanne ne ya fi tun da duka ana yi a zamaninsa kuma ya yarda dukkan su yardaddu ne ba wanda ba yi a gabansa ba kuma ba wanda ya ce banda wannan kara kare yi duka yardaddu ne to ya kamata a yin abu biyu ya hadu akwai wanda ya fi eh to ya za mu yi mu gane wanda ya fi mu baiwa Allah ya zaɓa wa manzonsa wanda ya fi duk wanda ya fara zuwa in mai yin shakku ya fara zuwa kawai shi zai tona shi Allah ya zaba wa manzon Allah daga nan sai mu ce shakku ya fi lahadu don Allah ya zaba wa manzonsa shakku idan kuma bai lahadu ne ya riga zuwa to kawai daga nan mun gane lahadu ya fi shakku don shi ya zaba wa manzonsa kawai sai ga lahadu ya zo mai tonon kabarin lahadu sai ya riga zuwa sai aka yi wa manzon Allah irin wannan kabarin to kaga kenan a ce la'ad shi ya fi a kan shakku amma shakku din ba daidai ba ne? shi ma daidai ne to kamar haka ne suka kwatanta da kiran sallar filalu da kiran sallar abu ma'azura dukkanin ku manzo Allah ya yarda da su amma tun da wannan ladanin sa ne a bayansa yake kiran sallah da asuba ya kira sallah da la'asar magariba isha'i asubani azhar duka ko sannan kuma abu laguro ma shine ladani don har yakan ke bilalu jira mana a su ba mu za mu dan taba bacci kaji baiwar ladan fa wai mu za mu yi bacci amma ka kula mana da alfijir an gaji ba an wuni ana gwagwarmaya an gaji da daddare kuma za a yi zongo da ke bilalu zuba mana alfijir mu ka yi kokari in alfijir ya yi ka jira mana sallah za mu yi bacci don ba mamaki makara shi kuma ya tsaya kawai ya sa alkiblar alfijir a gaba sai da lokacin ya yi don me don a nuna wa duniya mutum ajizi ne sannan don a nuna mana wata sunnar da ba don haka ba da ba za mu tsanta ba kawai shi ya zo ya ɗan jingina da jajjara kuninsa kawai shi ma zai bacci ba ma sai ya farka sai da rana ta kwan goshinsa sai suka ji rana har manzon Allah manzo Allah ya jirgita ya tashi ce bilalu ina tsaron da alfijir ina tsaron alfijir din da muka ce kamana ya ce abin da ya danne ku shi ya danne abin da ya rufe muku ido shi ya rufe nawa ya ce to ku tashi mu bar wannan kwari akwai shaidanu sai suka bar wannan kwari suka yi gaba aka yi alwala ya ce to kira sallah aka kira sallah aka yi ikama aka yi sallar asuba irin yadda ake yi da asuba ya ce to lokacin ta ne mu a yanzu ya ce duk mutumin da bacci ya danne shi bai farka ba har lokacin sallah ya wuce yayi ya ta a lokacin lokacin ta ne karka ce ni na waitu qada'u salatu subhi ba ba ni abun ka kai sai dai in sai da ka farka ka koma ka kwanta to kai kan yanzu ne laifi ne ko kai qaba'i ko kar kai qaba'i ba ma abin da ya bi maka ma kawai kamar istighfari don ka saba wa Allah ka yi sallah ba a lokacin da aka ce ba ko Allah ya karbe ta ko bai karba ba ba wanda yake da tabbacin an karbe ta tuntun mutumin da aka ce masa azhar ga lokacin da ake yin ta sai dai ki sai da rana ta fadi la'asar sai yi sai da rana ta fadi magariba isha'i yi sai da alfijir ya fito asubahi yi sai da rana ta fito to wannan ba mutumin da zai ce maka in karama zuwan karba babu sai dai karama din kawai kai ta tuba don ba lokacin aka ce ka yi su ba amma idan da wasu suka rike ka suka ana ko kuma bacci ya danne ka ko kuma mantawa ka yi sai ka tuno kawai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi ban yi azhar ba ko kuma ban yi la'asar ba yanzu ka yi alwala kawai ka yi ikama ka yi la'asar lokacinta ne a ina fata an gane to don haka wannan shi ya sa sai Allah ya gwada su a gudun don a koya mana wannan darasin manzo Allah da ya gama tsallaye wannan bayani an gane wannan to a nan kaga ashe kiran sallar Abu zura sai dai ne kiran sallar Bilal daidai ne malamai suka ce sun fifita kiran sallar bilalu saboda shi yake yin kiran sallah a masallacin madina kullum tare da manzon Allah yake in sun yi tafiya wajen jihadi ma tare da manzon Allah yake shi ake cewa ya kira sallah wannan kuma yana makka an koya mar ya tafi yana can yana yi to wanne ne wanda ake yi kullum kullum manzon Allah na ji shi ya ko kuma wancan haka ce wannan ya bi to kabari ba wanda manzon Allah ya aka sa shi a ciki shi ya fi ko ko wanda sauran jama'a musulmai aka yi musu wanda ko manzo Allah ya gani an yi bai hana ba domin duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sunna ne ma hu rasulu aw ma hu rasulu aw ma karrarahu ar-rasulu to kaga shakku annabi ya tabbatar da shi an yi to sai aka ce eh, shakku yayi lahadu yayi wanne ne afdal lahadu to lifafa fa likafani wanne ne yayi a maka rawani da hula a ma riga da getto a ma lifafa shi ya fi ko a ma lifafa uku manzon Allah dai uku kawai aka masa ba a ƙara komi ba ba a yi masa hula ba a yi masa rawani ba ba a yi masa riga ba ba a yi masa getto ba lifafa uku aka shimfiɗa aka naɗe shi udurija alaihi salatu wassalam fi salasati kafanin an naɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin likafannai guda uku to malamai na sunna suka ce likafani uku ya fi don shi aka yi wa manzon Allah ko shakka babu wanda aka yi wa manzon Allah sai ya fi don inda riga da hula da rawani da gesto shi ya fi da shi za a yi wa manzon don Allah ba zai yi sa a yi wa manzonsa mafi kaskanci ba sai dai mafi alkhairi to don haka idan kuka shimfiɗa wa mutum lissafa guda uku kuka naɗe shi da ita to wannan kun yi masa littafani irin na manzon Allah to yaya idan aka yi maka wancan tsare-tsaren fa aka yi maka yayi to amma dai wannan ya fi ga ya fi sauki ga kuma an yi masa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan din yayi ko bai ba yayi ina fata ana gane bambanci to Allah ya mana gamda ka to nan, malam yana koya mana kiran sallah yake sai kuma ya ce, hayya ala sala maza ku yi shiri ku taho kan sallah hayya ala sala maza ku yi shiri ku taho kan sallah hayya ala al maza ku shiri maza ku zo gurin samun aljanna alfalahu almuflihu marabauci dan aljanna alfalahu rabon shine gidan aljanna din maza maza ku taho ga babban rabo gidan aljanna sai mutum ya ce kai bari in karbi da nan ke zo na nawa kike so ana ta ciniki jaka ɗaya zai samu sai ya yi asarar alfalau ka ji ba kiwo kawai yake yi sai ya rasa alfalau noma yake sai ya rasa alfalau asarar karama ce ladan ne ba yake maka wannan tallar ka zo ga aljanna da Allah ka watsar da wannan isauri ka zo aljanna ce ga ta isauri sai ka ki akwai asara ga duk mutumin da ya ji kiran sallah ya amsa ba Allah ya kare mu fa in kunta bi nida'i subhi idan a kiran sallar asubahi ne zitta huna zaka kara anan as-salatu khairun min an-nawm sallah tafi bacci bawan Allah tashi sallah tafi baccin da kake yi tashi kai ladan yana aiki yana fama da mutane duk da haka ne mutum ya yi murɗa ya wata da nan nan wallahi ga naci suke to yaushe ma alfijir ɗin ya fito ne ƙarfe eh? nawa yanzu ya duba agogo ya sake kwantar da kai Allah ya sau Asalatu khayru min an-nawmi la taqul ka karka yadda ka faɗi wannan kalma ta a asalatu khayru min an-nawmi fi ghayri lidai as-subhi in ba a sallar asubahi ba kun gane to bayan ya faɗi as-salatu khairun minan nawm sai ce Allahu akbar Allah shine mafi girma Allahu akbar Allah shine mafi girma sai ya sake komawa tauhidi ki la ilaha illallah fa abun bauta da gaskiya sai Allah na gaya muku batun farko ba abun bauta da gaskiya sai Allah ladan ne yake faɗa muku wannan yake faɗa mana wannan yake faɗa musu wannan kowa yana ji to wanda bai amsa ba bai ya sani ya saba wa ainihin tsarin rayuwar musulunci kana jin kiran sallah ta ko ina bayin Allah suna gayya a zo ga alkhairi ƙarshe ka shimfiɗa tsakanin gadonka da jeren matarka wai kai sallah abu eh? ko a gefe a wani ɓangare a cikin gidanka to wannan akwai asara babba to mu duba kiran sallah yace Allahu akbar farko kun gan kun ga eh a'a na ce ku duba kiran sallah farko kenan ai wannan mun yi ne muka fassara ko to ina so mu dubi kiran sallah farko yace Allahu Allahu Allahu kun ga adin akwai madda ko babu akwai madda akwai ina take a ina madda take wanda suka ce akwai su nuna mana eh Allahu karka ce Allahu Allahu idan da an sa ‘yar madda a kan alif ɗin, ko sai ka ce Allahu. to amma Allahu Allahu Allahu Allahu a sai la a sai la sai ku Allahu kun gane karka yadda ka ce Allahu wannan kaman kai istihab tambaya Allahu akbar shin Allah Shi ne mafi girman kuwa kai ba baka yadda ba ma kaga anan matsayin ana yi gwalla da naito to amma ban da kai don kai ka zo kana barna kace wai shin Allah nan shi ne mafi girman kuwa to kai baka ma sa Allah ya fi komai girma baka zo nan to wannan ma in yace Allahu akbar kenan to in yace Allahu akbar wannan kuma me za a ce masa ko kuma Allahu akbaru Allahu akbaru أشهد لا إله إلا ashhadu la ilaha illallah to wannan fa ya gaba ta alƙala mana tauhidi gaba da ya kama hanyarsa ya koma gefe wai kuma in ya gama ya gama koma ke to jama'a a gaggauto zuwa ga sallah a gaggauto wani kauye ne wata taba gama haka ladani yake kiran sallah sai koma gefe kuma ya ce a gaggauto a gaggauto maso sallah da ladan da liman kai eh eh mala ya zo Allah ta zo eh mai da waya ji eh, kama a gaggauto ya yi nan wajen layin nan ya faɗa ya fi ta can ya faɗa yana ta dirga Allah akbar Allah gafarta miki bai sani ba ne ba koya mar ba wannan duka yana yi ne don ya samu lada ba to amma sai ya kuskure hanyar. ba a koya mar ba sannan kuma limaman da suke kusa da shi shi ma bai sani ba فيما إذا نجو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين

to haka kuma ak ak ak ak bar ak bar ba ƙwarewa ba ne wai don kaga ruhu'a Allahu akubaru Allahu akubaru larabci ba kake yi larabci duk inda za ka yi wakafi to za ka yi ɗaure Allahu akbar Allahu akbar in za ka yi waslu Allahu akbar Allahu akbar kaga wancan da yake ba wakafi za ka yi ba na farkon ba ka ce akbaru ba na ƙarshen da za ka tsaya akbar Allahu akbar Allahu akbar kun ji ko to idan kuma duka za ka raba fa Allahu akbar Allahu Akbar karka je wai ka ce ruhu'a na gani ruhu'a zan faɗi eh alayatin ni gani alaramma alayatin ni ka faɗi E ka san la'ayatin alhamzar ne farko sai kuma laɗin a gaba malam yake la'ayatin dan sokkoto kuma ya fara ta da yake alayatin yake la'ayatin yake alayatin yake ɗan sokoto ba ka ji ne yake to malam ni fa abun da ni gani shi ni ka faɗi ban fayi wa Allah gyara tin ni gani tin ni ka faɗi sokoto a sai ku yi haƙuri ba gobe ne yawa to kun ga wannan tsari ne fa wanda haka din yake shi wai ya ga ruku'a ne shi yasa ake ta Allahu akbaru Allahu akbaru ka haje yau yawwa to ya fi tsari eh, to Allah yi taimake mu to kun ga nan gyaran da nake so mu gane shi wannan Allahu wannan akbar kar kuma ka ce bar akwai ja ku duba rubutun za ka ji akbar Allahu akubar! wasu akabar wani akubar kamar fulani akubar hausa akabar ko? eh wannan kuma suwa ne kar a ce wasan ya yi yawa na yi wa gobirawa kuma in yi wa bari. bari ah, to kaga bai kamata ba to wannan shine abin da nake so mu fahimta bar ba a ja kada ka kuskura ka ja bar kun gani? kar kuma ka ja alif Allah sai ni sai ashadu shi ma alif din ba a ja kar ka ce ashadu in ka ce ashadu Allah ilaha illallah shin na shaida ku anya a ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah duniyan nan kare wai shi yana shakka kana sa cikin nan dai to tambaya kake shin ba wai da gaske ne ba abun bauta da gaskiya sai Allah ko suna ba muke yi ba ashhadu shin na shaida Allah ilaha cewa ba abun bauta da gaskiya illallah sai Allah to wannan ma kenan fa to wanda zai ce fa ashhadu Allah ilaha sai ce ilalla eh. shin na shaida ba abun bauta da gaskiya sai ce eh lalle ba ma Allah sai ya ce i nan ba hauka ba shi. i larabci ne ƙura'ani ma ya zo da kalmar i qul i wa rabbi hula lahaq qul i warsu suka ce quli ko wa rabbi to ai qul i akwai kul iko to i din larabci ne i kuma i din ne irin wanda muke cewa i wanda ke ta e to i to ba za ta e e lawa e ba Allah to wannan ladani sa ne zai wuyan zai bambanta ranar gobe to yana da kyau in har za ka zama ladan ya zama na kasan kiran sallah shi yasa mai talib littafin ya yake wajibi ne ga mutum ya zama ya san ilimin halinsa halin da yake ciki kowane aiki za ka yi to ka zama kana da ilimin wannan aiki kar ka zo kana abu na shi nake yi amma ban san shi ba shi yasa kuke ga yan kasuwa kowa sai ya karanta babin kasuwanci kafin ya shiga kasuwanci to kai ɗan kasuwa ne ya kamata da in wani abu ya rikice a babin kasuwa a ce hawa ne cikakken ɗan kasuwa ne shi ne ma shugaban ɗan kasuwar son ku je ku yi masa tambaya to ai ka san ilmin ka halin da kake ciki kai ɗan kasuwa ne kasuwar musamman kai ɗanta ne to yaya wai menene hukuncin kaza da kaza a kasuwa ya kamata a ce ka sani la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alamu hukumar lahi kowane irin aiki bai kamata ka aikata shi ba sai ka san hukuncin Allah ciki a ne ko ba haka bane to ya aka yi kuma kana kiran sallah ka san hukuncin kowane harafi ba bawan Allah ladan eh to ya kamata tun da ladan kake so to a koya ma sai a tsaya a koya ma to ashhadu ake cewa ash sai hadu Allah ilaha sai illallah ba ilallah ba illallah karka ce ilallah in ka ce ilallah ka kore Allah gaba ɗaya babu shi ki ka ce tabba la babu la Allah ashhadu haka kuma ka ce anna Muhammadan rasulullah أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله هنغاني فنتي حي على الصلاة حي حي فلكتي هويا هويا على الصلاة هويا على ya ko wannan matsala ce ga wannan ladani ya kamata a kira shi a masa nasiha a koya masa hayya hayya ha ha karama ha hayya hayya lokacin da za ka yi shi a ji yar iska ta fito hayya hayya hayya an gane ko sannan a ji shadda a kan ya hayya hayya hayya sai ala sala bil ayn ala sala to sannan nan ma wasu sukan ce abin da suka gani shi za ku sani sala shi wai kiran sallah wai hayya ala eh wai ai ta ce ai a wurin ya za a ce hayya ala salat ai ta ce hayya ala salat haka za ka je bila da nan wai tun da sun ga ta to salat wani kuma ce salati eh. to wannan ba haka ba bane takuri waƙafinsa irin na hakuri ta guje shi ake ce mata ake masa waƙafi irin na ta samawat samawat ko to amma wannan wa'afi musala wala waƙafinsa irin na hakuri ne ta guje shi Shi ne wanda ake masa wakafi irin na a ɗaure ta takuri kuma hakuri ne akwala akwala kun gane yawwa hayya ala kwala kwala za ka yi ɗan nishi karkace salat a kula sai kuma na biyu hayya alal falah falah falah shi kuma ba falah kamar na wancan falah kaga shi wannan ha takuri ko wannan kuma ha ha karami ha sabe koma baya falah falah za ka ji iska ta fita a makogoronka shi ne alfalah falah in ka ce falah to ya zama mugun abu dawa dawa to kuma kai da kake kiran mu mu zo gun falala aljanna kuma ka kira mu mu tafi dawa eh jama'a ku yi sauri zuwa dawa ku gaggauto shiga dawa sai mu taho to amma yana kiran ka fala fala to wannan shine a zuwa gidan aljanna to wajen ƙoƙarin fitar da fala shine za ka ji waɗansu hayya ala salati hayya ala salati حي على الفلاح حي على الفلاح ko to amma ai gara wannan i da mai cewa falahi ki Falah, to shi ai ne din nan shi kam yana so ya yi haɗa ne to gara shi amma fa ba haka ake ba shi ma yawwa kar ya ɗauka ya yi daidai an ce gara shi dai da wancan an gane wannan duka ba wannan abu ne wanda ana nan fa ana yi yauwa don inda za ka rinka shiga inda ake ladanci na gaba gani za ka rinka jin kowa kawai da irin na a gaba gadi wanda ba a karanta ba shine gaba gadi wanda kuma aka karanta shine wanda aka yi shi da tsari irin yadda abu mahagor yace ya rasulullahi allimni sunnatal azan kaga su wa'anda suke yin abun ba gaba gadi bane koya mun sunna kiran sallah sai aka koya miki sai ya zo yana yi gashi har yanzu ana koyi da kiran sallah haka ne ko ba ka bane to wannan fala ta karami kun gani to to idan kiran sallah na asubahi ne الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم كو الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ko to wannan matsala ne as-salatu sai ka ce khairun minan nawm khairun minan nawm khairun minan nawm kha mai digo shi zai daure ya ra rubu'a min kitira ko nun fataha minan nawm sai ayi an ne haifa wannan shine abinda ake so a yi الصلاة خير من النوم من النوم الصلاة wannan wannan ya ɗanyi ci gara shi khairu minan ko to da mai cewa khairu minan ba eh. to yana da kyau ka tsaya ka yi shi daidai khairun minan naumi خير من النوم wannan fa shi yasa da aka zo ana karantar da mutane yake ta sun cika kakale kakale to ai kakale kakalen shi shi ne ake so a addini a kakalo a gano na asalin ba wai kawai duk wanda ka samu a sama ka dauka ba ka kakalo ka gano na kirkin don ka yi abin da zai karbu Allah ya taimake ni sai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to ikama fa ikama wal iqamatu witrun iqama witri ake yi shi kuma amma kiran sallah fa shafa'i ne Allahu akbar Allahu akbar to ya malam ya ce mana witri ake kuma ga Allahu akbar Allahu akbar sau biyu eh a'a ita ma witiri ne wannan din ma witiri ne irin sallah ai shafa'insa shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar witiri shine Allahu akbar Allahu akbar daya Allahu akbar Allahu akbar biyu to a iqama ba haka za ka yi ba Allahu akbar Allahu akbar sau ɗaya sai ashadu an la illallah shi dama ɗaya ne ashhadu an la illallah shi dama ɗaya ne a iqama to a can fa biyu ne shafa'i biyu ne to don haka kai a nan ka yi witiri Allahu akbar Allahu akbar ana yin hudu to kai a nan ka yi biyu shi shine witirin hudu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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وانا شيني إقامة وانا أنا ياتي أكاو كوان يوكيني فقانم ينوصف فتتي أكاو قد قامت الصلاة شي أنا ينسى شفاي قد قامت الصلاة qad qamati as an gane don haka yana da kyau ilimi kar ka tsaya in kana karatu ka tsaya kawai daga kayi kaza kayi kaza ka ce ko ya isa ko yanzu na iya Allah ka yi karatu sosai don wata rage kaga wani yana yi ka ce ya yi barna kuma kai din ne baka san iya adadin barna ba baka san iya adadin gyara ba domin ka san wani ɓangare na daidai ba ka san ɗaya ɓangaren ba to aka yi irin ɓangaren da ka sani ne ka ce daidai ne in aka ɓantaro ɓangaren da baka iso ba ne ka ce ɓarna ne an gane wannan to don haka ake son mutum ya dage ya yi ilimi eh nan za mu ɗaya to alhamdulillah yana da kyau mu riƙa koyon kiran sallah na'am Hmm. a wannan babu shi a tsarin karantarwa kamar idan ana ikama ta ga ba mu taɓa samun inda aka koya mana mu faɗi wani abu ba Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قامت الصلاة في حقا قد قامت الصلاة حقا وين نعم ايه تو wannan kiran sallah nasa bai cika ba inda za ka yanda za ka yi in yace Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar duk abin da ya faɗa dama ba an ce sai koyi da shi ba to in yayi barna sai sai kai na gyara in yayi na barna sai kai na gyara har ku je karshe sai ka ce to Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qaim ati muhammadan wasilata wal fadila wa ba'ku maqaman azwa karshe ka gane don dama an ce kabili ladan amma ba ka shi a barna in yayi na barnan kai sai kai na daidai duk abin da ya faɗa a kuskure kai sai ka faɗa daidai ka fahimta yawwa alaikum assalam ba wai a ba wai a nan kaɗai ba ai a qur'ani ma akwai masu cewa aqimus sallata wa atuz zakata ko ba ga bane yawanci mu a ƙasar hausa kusan haka muke kira a sallat a zakkat ko sai mu yi badalin inda wata kaddar take wa aqimu sala wa atu sai mu ce zakata sallata ko to wannan kuskure ne irin na lokacin da mutum aka koya masa faɗin kalma yadda aka koya maka ita ta zauna kuma dadewa ake yi. ba ta gyaru ba me yasa an koya mana radiwau radi alif baki wau ko ko menene maka yi radi alif baki ko to sai mu ce rari na ko ra to radi aka koya mana da. radi da wasali sama shi ne ra to sai mu ce ra to shi yasa mutum in ya tashi da haka kafin ya ce ba aiki kafin ya maido raɗin nan ya dawo da ke ba to haɗari sai an dage da yawa ba sa iya faɗin ba sai dai ra wala rari rin wala rari to dalilin raɗin ya kusa da wancan sai aka maida su kusan rari wani kuma ce lali ko domin ladun wasu sun sukan ce la la sai a ce wala layi wasu kuma su ce ba so suke su koyo wajen ba din sai su kira shi da ba wala li to shi ma ka ga ayya don mafutar ba ba za a kai ba a wajen ba sai ce wala li wala li ai bai yi ba wannan kuma ce wala rayi amma bai yi ba wala lali nan ma bai yi ba to yanayin yanda muka tashi muka tarda ana koya mana ne shi yasa kake ji wani ya yi ya yi ya yi ya yi sai ya kasa to wannan in dai har yana iya kokarin sai ya kasa Allah zai karbe shi a haka an gane wannan yawa amma banda wanda yake da sakaci bai tsaya ya gyara ba sai ya ce kawai shi ba zai iya wannan kakale kakalen ba to wannan shi kamar Allah ba zai yadda da shi ba a matsayin ne la'ani yake amma wanda yayi yayi yayi abin yake to la Allah baya kawo mutum da abin da bai yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai abin da bai iya an gane wannan to Allah ya kace na'am Ka yi kuskure tun da baka yi da jama'a. Oho, aiko ka daina kani mu yauwa. To wannan aiki ya sa manzo Allah ya mana lokacin yana da yalwa. Duk wanda ka tar da mutane suna yi in dai cikin lokacin da shari'a ta yadda da shi ne ba abun zargi ba ne su. Ka gane? Lokacin da baya cikin tsari shi aka ɗauka aka riƙe shi ne illa. ka fahimta to ka daina tani in ka ce ni inda da haka muka wuce sai mu ɗauka kai kai kaje kake sallah ka fahimta ko yawwa wannan babu laifi hmm, babu ne wa alaikum assalam wa na'am So, hmm. hmm. idan har kowanne yana faɗinsa daidai ya aikata makaru idan kuma kwaɓa su yake yi to ya kamata ya tambaya a kwatanta masa don ya sani in kuma ya sani yana kwaɓa su kuma to ya aikata haramu ka fahimta yawon in mutum ya tashi yana yin karatu ya fara da warsu, to har ya karasa yana da kyau ya tafi da warsu. ba wai a rayuwarsa nake nufi ba ina iya yanzu da na zo sai na fara da warsu, to tun da na yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim har zuwa ƙarshe na fara da warsu, to da haka zan yi da haka zan yi har in tashi idan kuma na dawo sai nake bari in yi hausu to yanzu kuma hafsu zai rika yi shi zan tafi da shi da har in yi. ka fahimta yawwa haka ake so ba wai in ka fara karatun warsu kamar yadda mu a nan kasar shi aka koya mana kar ka kuskura ka bari ka nike da haka nike nufi ba yawwa a duk majalisin da ka zauna in ka ɗauki kira'a wacce ka ɗauka warsu to ka yi ta tafiya da warsu kar ka ɗauko hafsu ka ɗauko ka ɗauko waye ka rika ciccuɗa su sai ya zama lahani an gane ko yauwa amma za ka yi yanzu in yi wannan in an jima in naga dama in yi wancan in an jima kuma in naga dama in karanta da wannan in dai duka na iya su amma idan akwai wacce ka fi iyawa sauran baka gama iyawa ba to kada ka yi ta cikin jama'a domin wani idan ya ji ka matsayinka na ƙwararre sai ya ɗauka haka yake don wani kansa kamar memory yake irin na waya yana jin abu ya gane shi kawai kenan ya ɗauka sai ce in gaba ya yi shi aka ce ba daidai ya ce karya ne gun alarammawa ne na yi ka bayinka to don haka idan warshu ka fi iyawa to ka ci gaba da karanta wa mutane da warshu kuma ka yi ƙoƙari ka koyi sauran a matsayin ka na hafizin qur'ani don hafizin ƙur'ani ya kamata a ce ya binciki sauran ma ya san su a nan ne fa ake samun gwanin in ma ana samun gwani shine wanda ya san kowace kira'a da ƙa'idodinta ya san kowace aya ma'anoninta da fassaranta ya san kuma asbabun nuzul me yaushe ta sauka akan mai ta sauka ya san duk to wannan shine ake cewa gwani shi qur'ani duk inda ka bullo mar zai yanke maka hukunci a kai a kira'ance a tafsirance a komi ko wannan shi ne amma shi kan ma makaruhi ne a kira mutum gwani gwani sai Allah shi ne kawai gwani wanda baya kwata amma duk wani gwani sai ka same shi da kwata wata ran ko ba haka bane to don haka ah, ka nisanci irin wannan wani bawan Allah akan ce da shi abul hakan sai manzo Allah ce kai zo me abul hakan ya ce baka da yaya ya ce ina da su ya ce da waye da waye ya ce da wane da wane da wane da wane ya ce wane ne babba sai kira sai ce to anta abu kula daga yau kai baban wani ne Allahu huwal hakim Allah shi abu ne don haka ka nisanci wannan sunan sai canja mar suna daga rannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka in ma har da ba ka zama gani ko ka zama na ka san kowane irin fanni a gefen Qur'ani kira'o'in nan duk za ka yi hukunci a kansu sannan kuma ka san ainihin asbabun nuzul kowace aya sannan kuma ka san ma'anar ta tafsirin ka imamu wane ga yadda ya fassara ta imamu ne ga yadda ya fassara ta sai ka kawo asar a hadisi sai ka kawo aya da ta fassara aya tafsirul Aya bil aya, duk ya zama ka san wa'annan to ka zama gwani a in ma akwai gwani an gane wannan to Allah yana eh. eh. sai ya jagula ka eh. to shi ne aka ce hakan din makaruhi makaruhi ne gaurayawar in dai har kowace in ya kudda ta daidai makaruhi ne in kuma lahani yake yana aikata haramu an gane yawwa ya kamata mu tsaya a nan ko mhm. na ka huta mu layi kenan daga inda muke hmm. hmm. Thank to an ita ya kamata ta yanka ita musulma ce ni na yi tsammanin ma ko cewa za ka yi sai muka karbi wukan arme sai muka yanka ya ya yankan wukan ta arme sai ni na tsammanin haka za ka yi ai ba za a ci ba har armi wanda baya kalla ko yana nan kajiya ce bismillah ya yanka ba za a ci ba za a ci ba eh, don sharaɗin karɓuwar abun aikinsa domin yanka ibada ne ko to don haka ibadar wanda bai musulunta ba sharaɗinta ya cika don haka bai cika ba don haka ba za a ci ba don sharaɗi bai cika ba har ne shi ka gane yawwa zaba'il kuffar ba a ci yanke yanken su ba a ci shi sa ko da yaushe ya kamata mu ke wayewa wai har yanzu muna nan a ce mace wai ba za ta yanka ba har gara ne Wanda wannan ai mun wulakanta matan mu a ce wai gara ne ya zo in namiji ne ya yanka akan musulma ta yanka sai kaga ana yawo da kaji a unguwa wai ana neman maza sun tafi kasuwa kaza ba ta mutu wai ana nema yaro da wuka yana yawo wai a yanka mana to ce ne kike yi ba za ki yanka ba ki ce bismillahi ki yanka kawai ya halatta ce kai musulmi kawai yankan sa ko manta bismillah yayi baki ake don shi din kawai shi ma bismillahi eh to amma wai sai mu ce wai in mace ce in aka ga tofa abun za a yi asara don ragon turkar ta yi kawato ne kar a yi asara sai ka kira wai yaro karami ka goya na miji eh ko kuma wai ta rike wukar yaro namiji ya zo ya dafa hannunta sannan ta yanka wai sannan ya ci wannan ai wannan kun kan kanku mata eh ai musulmi namiji da musulma mace kaza namiji kaza na mace ko komi Allah ya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sa'ilina was sa'imati wal abidina wal zakirina Allah kathira wal zakirati gaba ɗaya Allah ya ce ya addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ba a ware ba zikiri ne za a yi a yanka bismillah ko to Allah ya zakirina Allah kathira wal zakirati maza da mata musulma ce ke ki ce bismillah ki yanka zakaranki kazaki akuyanki tawayanki ragonki cinkiyarki ki ce in ba wani abu sama in na in yana nan kuma don girmamawa don a futar da ke ganyen kan ma matsala ne eh, fitir fitir fitir din rago in kato ne to kaga sai a bashi ya yanka amma ba wai don ke din ba ki halatta ba wata tana da rauni in ta dan sa wukar in ta ga yana haka shi Allah sarki to kaga matsala ta ki eh, wayo zai mutu to kaga an samu matsala to amma ki yanka tsakanin ki da Allah ki kira Allah shi kenan yankan yayi yaushe za a ce wai Antoni zo yanka mana eh, to ba za a ce ba maka Allah ba a ce eh, idan mutum yana yanka sai wani abu ya faru sai wukar ta bugu ce za a ƙarafa ko ba za a ƙarafa, ba za ka iya karasa iya ƙarafa. idan ka fara sai wukar ta yankawa ba kaifi ba ka san ba kaifi ba ne da ka fara ka ga ba kaifi sai ka tsaya ka waka ta sai ka yanka za a ci ko ba za a ci za a ci ba baya son barnar dukiya kun gane za a ci to idan kuma ka yanka bai karatu ba ba in dai har ta mutu dabba jini ya zo ba za a ci manzo Allah ya ce ma an hara dama in ka yanka da duk abin da ya fitar da jini to za a iya ci to wannan kamala ce duk ake lissafa mana sai ba mu fahimci ne ya kamala ba kamalar yanka ka wasa wukar kafin ka soma sannan kuma in ka zo ka yanka bai ɗaya kar ka ɗaga sai ka yanke makoshi ka yanke wa da jaini wa'annan jinnai guda biyu da makogoro duk ka tabbatar da kayan ke su sannan ta ɗaga wuka wannan an samu kamala a yanka yankan ka yi shi cikakke an gane wannan to yi haka samu matsala haka ba ta faru ba za a ci ko ba za a ci ba za a ci yankan ne bai samu kamala ba ina fata ana ganewa yauwa to ai istighfari a tuba gobe kar a ƙara wasu malamai sun ba su fatawar su ci suka ce har sun ci suna sani na ce to su yi istighfari gobe kar ku kara ba haka kace an ci ba oho na lokaci yana tafiya Eh. tausayawa oh kana yin kaje kana tausayin sa san dare yake fita eh in kaga kai kana tausayin sa ba za ka ci ba mu ka kawo mana zamu Allah ya mana mai kyau wannan yana da kyau ilimi ne ba to shine ake so ɗalibai su yi ƙasar tsaunawa tsakanin su ku rika yin mulaka ba dan uwa mu nan da muke watsarwa na zikiru mu rika ɗauko su muna bita ko mu rika kwankwancewa irin wuraren da aka ce kaza to ka tsaya ka kwankwance hakan din kam a matsayin sai haka koko kamala ne eh wannan ana nufin kamala an gane to akwai kamala akwai bai yi ba akwai yayi amma bai samu kamala ba ana fahimta to yana da kyau mu rika kulawa da irin wannan domin wata ce ta yanka wuce dabbarta a daji da dutse haka dutse ne irin mai kamar adda'adda haka irin duwatsu ai kai da cikin duwatsu in dai gunda dutse ke ne za a ga wani dutse ma kamar wuka to da kaga wannan tunkiya za ta mutu sai ta ɗauki wannan irin dutse ke ta yanka jini ya zube dabbar ta mutu a sanadin wannan yankan ka san ko wannan da wuya a samu makogoro duka ya cire jinnai su ce ko ba dole ne a samu kamala ba da aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga irin yankan da kai jini ya zuba ka ce yace ko ku ce ma an haraddama yace matukar ya zubda jini da an yi wani lokacin da wuka ma wai in an kawo wa liman zai yanka sai ya yi mata haka sai wannan ba ta yanka sai wai ba ta kai ɗani ake ta ko ta tsadi saɗi wai ba ta kai saɗi ɗaya ba ta kai ɗani ɗaya ba wai dai an gwada ta yi ɗani haka in kuma kai bi ɗaya gare ta balati ba za ta yanka ba wannan duk ba duk abin da aka yi yanka da shi in dai jini ya zuba za a ci an gane wannan don haka wuka mai kai bi ɗaya da wuka gajeruwa da doguwa in dai ta yi kai bi ta yanke abin da ake so a yanke za a ci da annabi sallallahu musanya mala abubakar a cikin addu'a yana san yau ma sun sake masa siyasar hannu saboda wannan jijiya mai sai da jini lauran jijiya ba shi lafiya mu sashi a addu'a da kauran yan uwanmu inda ba su da lafiya ko ina mu rinka sa su a cikin addu'a da wanda suke cikin matsalolin rayuwa mu rinka sa su a cikin addu'a kar mu ke roƙon Allah wa kawunan mu kawai muna manta yan uwanmu Allah Ubangiji ya ba su lafiya a ko'ina suke wa'inda muke tare da wa'inda ba ma tare da su a nan matuƙar ‘yan uwanmu ne musulmai muna fatan suna cikin wani hali mu rika yi musu addu'a mun san su ko ba mu san su ba mun san inda suke ko ba mu sani ba Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah kuma ya ba shi ladan wannan jiya da shi da makamantansa duka Allah Ubangiji ya taimake mu ya kare mu kuma Allah ya arzuta mu da imani tabbatacce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول لك mara ما ko wanda mahaifinsa shi ma ya rasu jiya ko ko shekaran jiya ne to shi ma mu sa shi a cikin addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ubangiji ya sa ya huta